Mm, ko zan san sunanki? Mm, sunana Fatima Umma. Mm, kina da ra'ayi? Ina da ra'ayi. Kamar ta wace fuska musamman ta bangaren aure haka? Ina da shi. Eh to wani irin miji ke fatan Allah ya baki? To, idai ina son aure irin saurayi irin wanda ya dan manyanta haka wanda yes irin in ka gan shaka you know that he's clever everything dai komai daidai zaka ce wannan dai ba yaro bane ba ka fuska gaskiya irin wanda nake so to me yasa kike so ki aura wanda ya dan manyanta saboda gaskiya to my own um, understanding zan iya ce maybe sun fi iya rike mata mm. amma ba gaba ba gaskiya ba na son yaron wannan iyakar mm, to amma kina son ki aure miji kamar fari ko baki ko dogo ko siriri eh ina son aure miji dogo fari amma ba fari sosai ba mm. kuma ba siriri ba ya dai dan huge haka kaɗan mm. dan bulbul <laughs> eh, <laughs> eh, to in zaki kwalliya kina kwashe kamar awa nawa kina yi like 15 minutes ko 20 haka ina dauka ina yin kwalliya to in zaki asalin makeup ba hmm. yana kai almost one and a half hours so da irin kwalliyar da ake yi wannan kaga sai an maka shafe-shafe wasu abubuwa daban-daban sai an shafa maka shi kafin nan za ka ce to mun haƙuri barka dai barka ka dai mm, ko zan san sunanki sunana halima abdulrahman mm, kina barka da shigowa shirin ra'ayi kina da ra'ayi eh ina da choice gaskiya mm, kamar ta wace fuska to kamar aure haka ina da choice gaskiya to burinki wani miji kike fatan Allah ya baki to gaskiya burin da nake so mutum Allah ya bani shine kamar dai natsatse haka smart da ka gan shi dai a kusa ka san ta gaskiya natsatse ne to irin shan nake to za iya cewa fari guntu dogo ko gajere gaskiya na fi son baki black beauty a kuna daidai da jiki kuma ba cika irin sirinta nan ba to mm. haka ya fi mm. kikan ɗauka in za ki kwalliya kikan ɗauka kamar awanni nawa kina gaban miro ah, to minti ishirin da ya isa haka ɗan shashafa faɗin sa jin baki ya yi haka mm. baki a ɗaukan kamar a ce eh, ba kya ɗaya daga cikin kamar matan da suke kwashe tsawon awanni suna yi ko ke ba kya irin wannan mai kyau a ina yi irin wannan gaskiya to wannan in za ka yi ai zai ma fi ina ga one hour mm. to wannan za ka yi ko ka gani ma gaskiya ba za ka gane ne ba gaskiya mm. saboda to saboda irin abubuwan da aka shafa gaskiya mm. dole ya ɗau lokaci haka zai fi ma awa ɗaya gaskiya